a cikin sallar dare nabi na karanta wata addu'a wanda kuka yi sallah anan wa ya haddace addu'ar annabi in yayi sujuda a sallar dare yakan ce allahumma ghfir li kullahu ko wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu وعلانيته وسره very powerful prayer ya Allah gafarta min zunubi na duka wani zunubi ya yi sallallahu alaihi kuma zunubin ma wato ya ce dukkahu wa jillahu na ɓoye ɗin nan wanda yake ɗan firba mai iya gane ba da wanda ya fito fili don Allah ka gafarta su hmm? wa awwalahu wa akhirahu da wanda nayi tun farkon lokacin da balaga ta same ni ni kila ba na manta la ilaha illallah da na karshen. Allah kar ga wannan kiyama in ta tsaya ka rufe asiri tun yanzu kara ce gashi nan kuma lokacin da zan gyara an riga muce duniya ya rab wa taho da wanda nayi a fili saboda tsaba tsaurin ido da wanda nayi a boye yana cikin sayi musulun ku karanta addu'ar allahun magfirli zambi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu rahu muslim an abi hurairata كساك فدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم ويحدث يشكنكو تفضل نعم waye roto hadithi daga wa barakallahu fi waye da shi cikin ku na'am gafata malaku shi ka daga murya ba ma jinka